Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 27 ga watan Janairu. cikin shirin za mu sake kawo muku yadda ta kaya a bugawa ta baya-bayan nan a gasar cin kofin afirka da ake yi a kasar kamaru sannan a yayin da wasu 'yan raji ko masu ra'ayin jagoran 'yan awaren biyafara nan kanu ke zargin cewa hukumomin da ke tsare da shi a najeriya na tilasta masa amfani da riga guda ɗaya tilo wasu kuma na cewa magana kayan da shi tsari daya kila shi abin da ya dace kenan da rika yi wanda ta haka din yana iya ganin cewa zai iya jawo ra'ayin wasu ko a tausaya mashi ko kuma a bashi goyon baya. kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba da sulaiman muni ma ke gabatarwa za a ji sharhin jaridun Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Wani gagarumin shiri da kungiyar ISIS ta tsara da nufin kubutar da dubban mayakanta daga gidan yari a arewa maso gabashin Siriya ya kawo ƙarshe. fiye da kwanaki shida bayan da harin ya jefa wurin da makwabtan wurare cikin rudani. Ƙungiyar SDF mai samun goyon bayan Amurka ta sanar jiya Laraba cewa ta samu ikon kwace gidan yarin na Alsina da ke Hasaka wurin da ke tsare da kimanin mayakan ISIS dubu hudu waɗanda suka hada da kusan yara maza 700 zuwa 850 da kuma ƙananan yara daga iyalan ISIS ɗin. Wannan matakin sojin wanda aka lakaba wa suna da People's Hammer Operation ko bugun gudumar jama'a ya ba da sukunin kwace dukkan gidan wakafin Alsina a Alhasaka da kuma mika wuyan dukkan 'yan ta'arren Daesh kamar yadda kakakin SDF Farhad Shami ya sanar a saƙon Twitter ta yin amfani da takaitaccen sunan kungiyar ta'addancin na harshen Larabci. duk da gargadin da amurka take yi na cewa saura makonni kaɗan ya rage ma iran ta samu ƙarfin yin makaman nukiliya akwai saɓani tsakanin ƙwararru a washington kan yiwuwar iran ta yi gaggawar ƙera irin wannan makami kuma da yadda amurka da ƙawayenta za su magance irin wannan kasadar iran ta kai lokacin da ya kamata lokacin da za a ɗauka wajen samar da kayayyakin da ake haɗa bama-bamai yana ƙara kusatowa zuwa wasu 'yan makonni kalilan a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wani taron ganawa da yi a ranar litinin ta yanar gizo duk cikin watan afrilun da ya gabata ne dai amurka da iran suka fara wata tattaunawa a kaikaice don kimanta yiwuwar komawa ga yarjejeniyar 2015 inda tehran ta yi alkawarin dakatar da ayyukan nukiliya a musanya mata da samun sassaucin takunkuma daga amurka da sauran manyan kasashe suka kakaba mata labaran na zuwan muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a halin da ake ciki kuma amurka ta bayar da amsa a rubuce ga bukace-bukacen tsaron rasha bayan da ta tuntuɓi abokanta na ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto da sauran abokan hulɗa na turai da suka hada da ukraine yayin da kuma aka ci gaba da kira kan yin tattaunawar diflomasiya tsakanin amurka da rashar takardun da muka mayar sun hada da nuna damuwar amurka da kawayenmu da kuma abokan hulɗarmu kan take-taken rasha na yin yankan baya ga harkokin tsaro wato yin aiki da ka'ida da wani ingantaccen tsarin yin bitar damuwa da rasha ta nuna da kuma shawarwarin da muka gabatar a game da bututuwa da za mu iya cimma daidaito kansu a lafazin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin wani taron manema labarai jiya laraba jami'an amurka sun ce har yanzu amurka da moscow za su iya cimma matsaya da kuma yiwuwar samun ci gaba da ya hada da batun kayyade makamai masu alaka da makami mai linzami a turai jakadan amurka a rasha john sullivan ya gabatar da takardun da kansa zuwa ma'aikatar harkokin wajen rasha ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto kuma ta miƙa wa rasha ta takardar ta daban kan tsaron turai jami'ai sun bayyana cewa takardun na tsawon shafuka ne kaɗan. To kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu sake nufar ƙasar Kamaru. Mu sake jin yadda ƙasar Masar ta yi galaba kan ƙasar Abrikos a gasar cin kofin Afirka. Muhammadu Rabu gare ka. ranar laraba a duwala a wasan fidda gwani da zai je rukunin kwata final tsakanin egypt da abricos mohamed salah ya tsinka leda cikin raga a yayin bugun daga kaishe mai tsaron gida wannan abin ya sanya 'yan wasan egypt cikin farin ciki sosai amma fa an sha wahala gabanin a yayin da ake wasa 'yan wasan abricos sun ta kai hare-hare daban-daban sun fi kuma rike leda manazarta na nunin cewa 'yan wasan Abrikos su riƙe leda kashi hamsin 57 cikin kashi 100 alhali 'yan wasan egypt kashi 43 suka rike mabiya bayan 'yan wasan kasashen biyu sun kasance cikin halin ɗarɗar har ƙarshe ga ra'ayin ɗaya daga cikin 'yan kallo ni ne muhammadu shehu ban amar a garin gaundere na jin daɗin wannan wasa da aka yi amma an je har ya kai daga kashe mai tsaron gida to abin kuma inda muka tuna bai zo mana haka ba don mu muna bayan abricos sannan kuma gabas ta tsakiya kuma allah ya bata nasara to wannan she mu jira kenan ake kira egypt to sannan yanzu mu muna jiran kasan mu kamaru in allah ya bamu sa'a muna gani mu ne za mu ɗauki wannan kofi. She kuma wannan zata da aka yi a wasa tsakanin Mali da Equatorial Guinea wanda a yayin da ake wasa 'yan wasan equatorial guinea suka hana na 'yan mali rawan gaban hantsi harshe lokacin bugun leda she mai tsaron gida a wannan lokacin kuma wasu daga cikin 'yan wasan mali suka nuna rashin korewansu kamar hamari traore falai sako da wasunsu da suka jefa leda gefe Ƙasar equatorial guinea za ta yi karo da ƙasar senegal a rukunin gaba ga ra'ayin wani manazarci ni ne Ahmadu Tijjani daga Gaunere. Mun ga wasa ne na Mali da suka buga yanzu nan muka fito ganin wasa to abin da muka ga kai an yi abin da ba mu yi tsammani ba. Mali ta tsaya ta yi wasa ba inda ka yi tsammani ba sun samu kullo kashi hamsin da takwas wa'annan sun rike abin nan kashi arba'in da biyu an buga penalti kuma ana yi buga na farko wa'annan suka yar a na biyu wayannan suka zo suka saka to an je dai har bugawa na biyar da kamar mali za su yi nasara she suka zo ba yi nasaran ba ka ci gaba da buga har na takwas she mali suka zo suka yarda shi abin nan penalty karshen in an zo ana buga a ƙara buga wanda aka yi shi sako dan mali ya zo yar to iya abin da za mu iya faɗa kenan anan muhammadu rabiu ba muryar amurka daga gaunar cibiyar adamawan kamaru za a gaida Muhammadu yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya. Afghanistan na fuskantar karuwar hare-hare cin zarafin mata, barazanar nuna kyama ga mata masu neman mata da 'yan luwaɗi da waɗanda suka canja sigar halittarsu ta asali tun bayan da mayakan Taliban ɗin suka kwace ƙasar. An rubuta cin zarafin a cikin wani sabon rahoto da kungiyoyin rajin kare hakkin ɗan adam na Human Rights Watch da kungiyar Outright Action International suka fitar jiya Laraba. Binciken mai taken ko koda kaji can sama sai mun nemo ka mutanen na LGBT a Afghanistan tun bayan da Taliban ta kwace mulki sun nemi da Taliban ta daina cin zarafin mutane da suka zaɓi su canza jinsinsu sannan su kare su daga 'yan banga. Amurka ta yi gargaɗi jiya Laraba kan karuwar haɗarin gudanar da kasuwanci a Myanmar kusan shekara guda kenan bayan juyin mulki a kudu maso gabashin Asiya wanda aka fi sani da Burma. A shawarwarin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bada ta yi gargaɗin cewa yana da matukar haɗari ga jama'a harkokin kasuwanci da cibiyoyin kuɗi da sauran jama'a su yi harkar kasuwanci da Myanmar wanda zai amfani gwamnatin mulkin sojan Burman ne. a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu nufi Najeriya inda ake ci gaba da tuka muhawara kan zargin kuntata ma shugaban 'yan awaren biyafara da hukumomi ke tsare da shi Nnamdi Kanu. zargin da hukumomin kasar kuma ke karyatawa cikin zarge-zargen har da na cewa an tilasta masa sanya riga iri guda kullum don bin diddigin wannan zargin wakilinmu a abuja umar faruk musa ya tuntubi jami'in hukumar dss a abuja malam ahmad shamsuddin wanda ya ce muna jin maganganu wadda ba lallai haka suke ba kuma sun yaɗu sosai muka ce to wani lokaci in kai shiru mutane suka ci gaba da jin ƙarya sai suka kamar gaskiya ce so muka ce yana da kyau mu fita mu yi bayani mu sanar da jama'a abin da ake ciki cikin wannan bayanin da akwai shi wannan wadda muka kamu muka ajiye kuma yana fuskantar hukunci a gaban kotu wadda ake kira namdi Kano wannan mutum da ke neman ficewa daga ƙasa ta hanyar ƙarfi ba hanyar lumana ba wato yana cewa da muka ajiye shi nan ba ma kula da shi baya iya canja kayansa kuma baya ma samun abinci isasshe to wannan ba gaskiya ba ne wato mu dai yadda tsarin aikinmu yake kuma muna nan mutane ne masu bin doka da oda kuma muna bin haƙƙin dan adam ko da kai ana gudanar da kai ga kotu ne wato in ba kotu ta tabbatar kana da laifi ba muna rike ka kamar mutum ne wadda ke jiran shari'a sai lokacin da aka tabbatar aka yi ka ga hukunci saboda haka abinci dai mun ba shi zaɓi yana cin abin da ya ga dama kuma ana kawo masa loyinsa kullum za su zo su same shi su yi magana da shi abin da yake bukata ya gaya musu su je su kawo kuma ba ma hana ba na biyu kuma inda yake kwanciya ɗaki ne yake kwanciya da gado da kome in ka zo ka gani mahala ko gidan mutane talaka ba zai iya samun wannan irin jin daɗin ba na uku kuma wanka da canja kaya duk lokacin da ya ga dama yana yi kuma yana canja kaya guda ɗaya da ya ajiye kullum kullum in zai je kute dauke ta makala ya je aka gan shi aje ce da ita yake ta zama wata da watanni ba haka yake ba wannan malam ahmed shamsuddin kenan jami'in hukumar dss a tattauna da ne da shi a abuja a waje daya na tuntubi malam ibrahim katsina wani mai shari kan sha'anin tsaro domin in ji karin haske dangane da irin matakan da ake dauka akan mutanen da ake zargi da laifi kuma suna hannun jami'an dss a gurin kula da rayuwarsu da kuma lafiyarsu inda yake cewa abin da za a lura a dubi jikin shi shin yara ne ko ana cutar da shi waɗannan su ne ya kamata a mai da hankali a kansu ba magana cutar da ke sa ba sutura zaɓi ne naka in maso ke hito ba sutura wannan da ya rike gare shi amma ita hukuma ba aiki ta bane ce ka sa riga irin kasa in kai prisoner ba ne don kai prisoner ne akwai irin kayan da aka ce ka sanyawa a tsarin mulki da kuma shari'a ta kasa amma maganar kayan da ke tsari da kila shi abin da ya dace kenan ya rika yi wanda ta haka din yana iya ganin cewa zai iya jawo ra'ayin wasu ko a tausaya mashi ko kuma a bashi goyon baya amma a tsarin mulki da doka da kuma harka ta tsaro hukumar tsaro ba ta laifi ba ta bar wannan kayan shi ya ga dama kuma a sun suna cikin kayan labari koko don ba su nuna ba waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda ya kamata jama'a ma kada ma su mai da hankali a su, abin da ya kamata ne a lokacin shi laifin da yi mai matsayin laifin a dokar ƙasa shin binciken da ake a kai shi an mai zargi ne ko kuma ya aikata an zalunce shi ne ko kuma shi ke kokarin ya zalunci. To amma wasu suna ganin kamar irin hidimar ma da ake mashi a tsaron nan kamar ana shagwaba shi kamar ba kowane mai laifi ko wanda ake zargi da laifi ake yi wannan hidimar ba domin an ce har katifa da yake kwanciya an canza mashi da bayani ya taso a kotu. wani shirin na cewa kwarewa ta aiki da jami'an wannan hukuma ta dss wajen kana da tini bai kamata a ce an takura ka ba a motsa maka su kaga ya tabbatar cewa ai kula da ake mashi mata wuce ka'ida kamata a yaba musu ba a ce rigar da ke samu ita kenan a'a wannan rigar shi ga mai sata Malam Ibrahim Katsina kenan wani mai shari kan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a ɗan shakata da wannan waka daga Sudan. a gaida dan Hausa a Sudan. Yanzu kuma lokaci ne da zan dan koma gefe guda mini Barma ya shigo da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda kungiyoyin nakasassu ke ƙara yawaita kiraye-kirayen ganin hukumomi sun fahimci halin da suke ciki. sakamakon tarin matsaloli na rayuwa da ake fama da su inda farashin ababen masarufi ya cira sama a wani lokacin da ake fama da talauci musamman a wajen mutanen da Allah ya jarabce su da tawaya yayin da matsalar tsaro ta durkusar da fannoni da dama ƙarfafa sha'anin ilimin nakasassu da na 'ya'yansu wata hanya ce da ƙungiyoyin makafin arewacin najeriya ke ɗauka a matsayin wata hanyar warware matsalolin da ke damunsu kamar yadda suka shaidawa wakilin muryar amurka a busha nasiru adamu el hikaya sunana mintar sale sakataren yada labaran kungiyar makafin arewacin najeriya tallafi da abdullahi umar ganduje ya mana kadumul islam da magana da ya a kan ilimin 'ya'yanmu da zuwa kananan makafi tun daga firamare har university ya kasance kyauta ne to kiran da muke da shi ya kasance wannan abin a mai da shi doka a jihar kano wanda yau ko babu shi mun tabbatar in sha allahu wannan gajiyar ba za a fasa cinta ba kuma wannan nasarori da aka samu jiha 19 dinnan duk da abuja ya kamata a ce wannan sauran gwamnatoci da masu hannu da shuni su masu ɗauko yami amma bi da gudu ka kama makaho bi da gudu kuturu na dakira he ka kamo shi gurgu na kan keke ka ce ka zazzage shi ka ɗauke keken saboda ka kama shi kana tunanin ya bar bara wannan ba zai magance bara ba a do kowace jiha a kirga na kasassun nan na kasassun nan guda nawa ne gwamnatocin nan ba su kaɗai za su yi taimakon nan ba masu hannu da shuni masu shiga su ba da zakka yau ko zakkan najeriya da za a iya cire ta musamman 'yan arewacin najeriya mu ɗumbin abin hannu da gare su to da zai kasance a ce yau kowace jiha misali kowace lokal gama a ce a gina wa nakasassu a gina masu disabled quarters yau wannan guri na nakasassu ne in za ka kai tallafin ka kai masu can in za ka yi mine gobe wallahi ko sai ka ɗauko ka kana yawo kowace jiha kana neman mai bukata ta musamman ka taimaka mashi ka rasa saboda ya sami ingancin rayuwa mu abin da ke damun mutanenmu musamman manya-manyan 'yan bokonmu da suke zuwa kasashen duniya su gano wai sai a gano abu rana ɗaya ka je ka ga gidan mutum yadda ya gyara shi kai ma sai ka zo ka ce wai rana ɗaya kai kuma ta ƙarfi za ka gyara kai baka san ya aka yi yadda ya gyara to da ni kiran da nake da 'yan bokonmu da suke ba da shawarar cewar ko a kama na kasassu a bari a'a a zo a gina wa na kasassu gidaje a zo a basu a kula da lafiyarsu a kula da iliminsu a kula da ilimin 'ya'yansu yau duk mutumin da ka riga ka ɗauki ilimi ka bashi ka gama da shi in allah ya so da shi zai samo wa kansa mafita allah zai bashi mafita yadda zai ga ya samu dogaro da kanshi ko zakka kaɗai yau za a ware ta ƙasar nan ina so in tabbatar maka kaya wallahi ta ishi a gabatar da inganta rayuwar na ƙasar su a halin da suke ciki. za mu iya cewa eh, daga abun da irin tsari na da jihar kano ta ɗauka inda duk jihohin nan goma sha tara za su irin wannan wannan kungiya za ta iya kulawa da duk makafi da suke wannan yankin na arewa to ai ko yanzu dama wannan jiha sha tara da abuja kiran da muke yi su yi koyami da kamar yadda mai girma gwamnan jihar kano ya yi ya tallafa wa nakasassun shi cewar yau a zo a samun mana da irin wannan tallafi kowace jiha ta zo ta sa ilimin ƙananan makafi da ilimin 'ya'yanmu da muka haifa na nakasassu ya kasance tun daga firamare har university kyauta ne zan baka misali kwanan nan ni na sa yara na karatu wallahi azimi da kyar da buga-buga da yaya zan yi na samu na in da taimakon Allah da Allah ya agara mun da ina kallo yara za su dinga tahiya makaranta yara na kuma ba su tafi makaranta ba sakamakon ba ni da wannan karfi amma yau aka wayi gari cewari an tallafa mana ina so in gaya maka ba za ka ga mutane masu bukata ta musamman suna fangan-fangan ba akan tituna to masu sauraro nan za mu dakatar da wani. wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin sakataren kungiyar makafin arewacin najeriya comrade mutari sale da wakilin muryar amurka abuja nasir adamu elikaya kaya ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya ilimi a gaida Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. jaridar daily graphic da so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine an kafa gidauniyar sake gina garin afirka wadda joyce ayi za ta yi wa jagora jaridar ta ce gwamnati ta kafa wata gidauniyar ba da tallafi wadda zai taimaka wurin sake gina garin a afyace inda wata fashewa ta lalata garin baki daya gidauniyar wacce aka kaddamar da ita a ranar talata na da mambobi guda biyar wadda Reverend Dr. Joyce Ayi ke jagora a matsayin wadda za ta manejin gidauniyar. Kwamitin zai taimaka wurin samar da kuɗi da kuma kula da yadda za a raba shi ga al'umman wannan gari. ita kuwa jaridar ganiyar Times wannan labarin ta rawaito an kama likitocin karya guda biyu waɗanda ke gambaci likitocin da suka samu horo daga ƙasashen waje suna gudanar da zubar da ciki ta barauniyar hanya jaridar ta ce an kama wasu likitoci guda biyu waɗanda majalisar likitoci da kuma aikin haƙuri a bisa haɗin gwiwa da 'yan sanda sun ka gudanar da wannan aikin inda sun ka cafke waɗannan likitoci na jabu waɗanda ke gudanar da kuma zub da ciki ba a kan hanya ba su ne bright apple mai shekaru 29 wanda aka nuna cewar ya zambaci ɗalibai masu koyon aikin likitanci ya samuel su mai shekaru 57 wadda ke koyon aikin likitan ɗin amma kuma yake gudanar da su da ciki ta barauniyar hanya da yake hira da manema labarai a nan ajiya. ajiya mai rajista na likitocin na ƙasa Mr. Divine Banyo Bla ya nuna cewar ma'aikatarsa ta samu ƙorafi da dama daga mutane ɗaiɗaikunsu cewar ana karɓan kuɗi masu yawa daga likitocin da suka samu horo daga waje waɗanda ke son su gabatar da jarrabawarsu na majalisar a nan ƙasar. Kakakin majalisa tagbe kalma ce ta awa da ke nufin sarki bagbin ya girgiza majalisar dokoki da shigarsa na sarauta. Jaridar da Herald ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce kakakin majalisar dokoki Agban Bagbin yau da aka buɗe. zaman majalisar dokoki ya fito a wani salo na daban maimakon shigar da aka saba ganin shi a ciki in za a bude majalisar kakakin majalisar alban gbagbin ya gwammaci yin shiga na gargajiya inda aka same shi ya yafa zanen nan da ake cewa kente mai tsada da riga na jamfa sa'annan kuma ya kawo hula na sarauta na kabilar eve daga jihar volta inda ya cikata bukukuwan gargajiyarsu wannan shiga nashi tuni ya shahara a fagage ko kuma dai dandali na sada zumunci inda jama'a ke aikewa da waɗannan hotuna domin jama'a su yi shari'a kai da wannan ba. muka so ƙarshen shirin jaridun na yau. Radwan Allah Muktar ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ritwan, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Assalamu alaikum BOA mai magana Uda Mamadu a Jaskori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar. An wannan dama na kira ga shugaban kasanmu da ya jagoranci zaman majalisa tsaron ƙasa muna fatan wayannan manya-manyan jaman tsaron da suka zama suka tattauna ya zame mana alheri kuma mu ɗan ƙasa ina kira ga a gare su mu koma ga addu'a don allah ya zauna da ƙasashenmu lahiya kuma allah ya tsere mu daga dukkan wani sharrin faransa da kasashen turawa da ba sa son ƙasashenmu su ci gaba ina fata allah su koma na zaman lahiya kasashenmu salamu alaikum jihohi assalamu alaikum murya amurka daga alhaji mani dan uwa allah kira ga sanatoci yan majalisar tarayya da sarakuna all Najeriya da manyan mallamai da addini da manyan rabano-rabano da kirista. Ku sani Najeriya, Najeriya ce, Najeriya ta muta nan Allah ya yi mu kuma nan Allah ya aje mu. Idan muka taimaka ma gwamnati wallahi ta ci nasara, mu ne muka ci nasara. Idan muka gurgunta gwamnati wallahi mun ba shi ta wahala gwamnati Allah ya bata hannu da yawa assalamu alaikum muryan amurka mai magana kadan labuwa daga nan kadan labuwa jarar jifa jamhuriyar niger ina ma fatan alkhairi ta samun niger da najeriya allah ya kawo mana zaman lahiya ka samu niger da najeriya ta kawo mana kwanciyar hankali ka samu niger da najeriya amin sun amin magana hanyar da kadar labo daga nan kadar labuwa wajen ta da kuriyar niger To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. An ji cewa wani gagarumin shiri da kungiyar ISIS ta tsara da nufin kubutar da dubban mayakanta daga gidan yari a arewa maso gabashin Siriya ya kawo ƙarshe fiye da kwanaki shida bayan da harin ya jefa wurin da makwabtan wurare cikin rudani. To masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin sai Salaman Abo da ya haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai fa anjima. Wasalam.